Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum ni ne Faruk Muhammad Yabo. To masu iya magana da kan ci lokacin abu a yi shi kuma kasantuwar muna cikin watan azumin Ramadana ne bisa al'ada akasarin mata kan baje fasahar su ne wajen haɗa girki musamman a lokacin buɗe baki domin ɗabiwa mazajensu kwaɗayin abinci daga waje. To bisa haka ne abokin aiki na Hauwa Kabir ta kai mana ziyara a gidajen wasu matan aure ta kuma yi mana hira da wasu daga cikinsu kamar inda za ku ji amma kamin nan ga wannan waka ta maryam fantimotin waka a gidaje da dama dai akan yi irin wannan abincin ne na buɗe baki kala-kala kuma da yawa har wani zubin ma a kasa fara na ɗauka amma hawa kabir ta yi tambaya. Wai me ake dafawa ne yau? Ga sunan varieties ne iri-iri. Man mm-hmm. haɗa da wannan kina gani? Mm-hmm. Wannan ah, zobo ne aka haɗa. Yanzu kina nufin wannan zobo ne? eh to kin ga kalar ya canza kamar ba zo ba ko ina dauka ma ko an yi blending ah, eh, ne wata mai akai haka ne abubuwa mm. akai blending to ai sai ki ga masu sauraro su dan karu hajiya eh to komai mm. ya kake ne da sha'awa dai wannan mm. dai ni ne sha'awar sa ba mai gidan zan yi mawa ba kina nufin shi ba zai sha ba dan gayi eh to zai dan sha <laughs> sai ya yi sha'awa eh, sai dai coke alaji sai ah, coke ba ya shan coke amma dai wannan dai mun dai hada ne na to ya aka hada eh mun sa kokumba mun yi blending kokumba da citta da citta danyen citta mm. sannan da pineapple mm-hmm. sannan da ga zoban mu na eh, kin gani dan kadan ne aka dan sa mm. aka tace mm. da aka tace sannan wannan da kike gani wannan apple ne da aka yanyanka kanana sannan wannan dan cook ɗanmu ne wanda za mu zuba. To wannan fajiya mai dan kanshin nan. Ka faru ke ce na zo kwaɗayi me wannan? Kwai ne ko me ya dana? <laughs> Eh hajiya to kwai ne. wanda muka soya kin san za ka sami green beans ɗinki za ki sami ah, green peas mhm. green beans dan mhm. kori ɗinki mhm. sai ki hahaɗa Mm. a dan soya za ki iya ci da chips mm. da me za ki ci naki a ni da dafaffen dankali zan ci ok mm. ina ma malam zai bani in sha ruwa a <laughs> da na ji daɗi <laughs> to hajiya me kuma a can tukunyan kake ce ina so dai in ga duk abin da ke da me a ciki Kayan ciki ne kayan ciki oh. sai yana son kayan ciki yasa oh. me gida eh to ya aka yi shi eh to kin san <laughs> kayan ciki ne wanda Hmm, bari an buɗe miki sosai ki gani to kin gane eh. to kayan ciki na aka samu da roundabout da wane ne roundabout wannan hanji ake oh, ce roundabout ah, ina yi. <laughs> sannan akwai ah, hanta da huhu da wannan a mm. towel mm. shaki shaki yawa gajiyar ba suka ce <laughs> shaki mm. shaki din ki zaki boiling din sa ki mm-hmm. wanke shi saboda kin san dattin ya fita sosai ki ciccire wannan dattin da ke jikin wannan din ki yanyanka shi mm-hmm. daidai misali yanda kin san mai gida ba zai sha wahala wajen haɗiyawa da eh. tauna sannan da spices ɗinki mm-hmm. ya cittaki kanamfari masoro kayan da za ki haɗa fefe su eh haka yi shi daidai test kan magi kuma ya yawa shi A gidaje da dama dai akan yi irin wannan abincin ne na buɗe baki kala-kala kuma da yawa har wani zubin ma a kasa fara na ɗauka. Amma Hawa Kabir ta yi tambaya. Yauwa hajiya na ga abincin da yawa ya za a yi wajen cin wannan abincin? Eh da farko me za ku fara karya da shi? Ya kin sana ma fruits a fara sha. Mhm. To ai ban ga fruits ba. Ga suna a fridge? to da me da me ai sai mu je a gani <laughs> hawa ya hawa ga sunan na frida ga ga apple mhm. nan kuma lemo ne aka yanka mm. aka yanka shi irin gida hudu aka cire tsakiyar shi aka bubuɗe shi bayan mm, cire bawonsa aka ciccire aka gigiyar kin gan shi kamar <laughs> <laughs> kin gan shi nan kamar mm, wani wannan nan kuma kankana ne aka sassa aka yi ganin shi ɗansa a jikin shi kin gane eh, shi za a fara sha eh, duk wanda ka so to a amma shi za mu fara sha ko a nan gida eh shi za mu fara sha in kun gama sha sai ku sha me sai ti mhm. amma kuma akwai kunin gyada da nai mhm. ai ban ga kunin gyada ba mu je in nuna <laughs> na saka ne a flax na eh. ajiye a can kan yayi um, na ga rice french rice ne na ɗanyi mm, me aka sami shi eh akwai carrot a ciki akwai mhm. green beans akwai green peas akwai green wani hajji ha yanzu baki mun bayani ba duka wayannan abincin kala kala ga shinkafa mm. ko mai eh. kwakwa ga miya mm. ko ba haka ba ga kuma kayan ciki <laughs> to tsaya ni ina tunani ne yara za su kai nawa a cikin gidan nan eh mu yara dai za su kai wurin biyar biyar to eh. wayannan yaran idan suka zo kowa zai yi abin da yake so To jama'a kar ku sha'afa. Wannan shirin da yana zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Faruk Muhammad Yabo. Bisa al'adar cin abincin buɗe baki dai, akan ɗan taɓa ne kaɗan a ajiye a je a yi sallah, sannan a ƙara. Kuma ko a wannan gidan ma haka ake. in ji hajiya. yanzu ai muna shan ruwa sallah kowa zai yi to an idan da sallah sai ayi da sallah kowa sai ya zo ya dauke dan abin da yake sha'awa ya ci ya ci mhm. kana sai a tafi sallah wato ba a cewa a'a ga shinkafa za ku fara ci yanzu kafin ayi sallah ko kuma a'a ku fara shan lemu ko kuma a'a ku fara shan ti ko wani abu a'a kin san dama da an sha ruwa din nan ma an gama shan fruit wanda yake son ya sha sha ya je ya sha shayi mai son mai sha'awan kunu ya je dau kunan sa shi yasa mm. aka yi maka yi shi dan madaidaici ya san azumi mai azumi da sha'awa gare shi yasa aka yi varieties kowa yanzu ya dauki wanda yake so gani kamar baki saba azumin ba haji ha na ga magana kin yi kirkike ha <laughs> ba haka bane ba kin san ni kadai ce kuma yaran ba wani wannan bane yawwa da ma ina so in tambaya mace ɗaya ne a gidan ni kadai ce to <laughs> kuma ban gajiya ba ai ban ina a gaskiya nake ga miki ban gajiya ba aiki na nake yi sosai aikin gani ko ina tas tas na ga alama na ga alama sai dai kuma akwai wani abu daya Mm. wannan abincin kamar daidai wani lokaci kike gama a gaskiya kafin a sha ruwa na gama komai na To haka kuma Hauwa Kabir ta kara shiga wani gidan daban ta kuma fara hira ne da wata 'yar karamar yarinya yayin da mahaifiyarta take ta kokari a kicin. Yarinya na ya sunanki? Suhaila. Kina azumi? Eh. Shekarunki nawa? Hudu. da gaske ne maman suhaila in shekarar ta bakwai shida ta shiga na bakwai to an ce shekarar ki bakwai ya kenan baki san ki girma ne to shekarun ki bakwai kin ji yau azumin ki nawa matso mana ba ni ta kai wannan azumin ta biyu in ta kai wannan azumin ta biyu <laughs> ba ki gani kamar kin takura ta a ita take sanyi. har su yi kuka ma su in ba tashe su ba ni kuma na ga ibada ne kawai sai in tashe su tunda dai suna so yaya mm, tafa zo ita ma da santin azumin ta biyu shekarun ki nawa shekara na tara ya sunan ki mufida ba ki ganin ya kamata ki dan huta gobe eh gobe zan huta to mama mufida ta ce za ta huta gobe to Allah ya kai mana da ake ta huta da ma na ce in ta biyu sai ta sha daya in ta biyu sai ta sha daya amma mufida me ake dafa mana ne ta faru ma ana yin tuwo eh tuwo to ke na tuwo kuma da azumi wallahi shara baby wannan baby a fita da ita ko? eh ko fita da ita mm. azumin nan an sha ruwa sai ka rasa ma ko mai ya kishira ya ruwa nan shinkafa kaza kaza din nan mm. tuwon ma sai ka ga an dan ficin shi dai saboda dai kin san yanayin azumi kuma tuwon shinkafa ne ko eh miyan me miyan egusi mm ya an tuna kudu kenan eh <laughs> ba yi kuka ba ba yi kuka ba iko na son kuka gaskiya ita muka ci jiya ah last week ne okay hmm. kafin a fara azumi kafin a fara azumi cin fa menene a cin me ake dafa egusi ne da aka fara soyawa to ai na kama an kusa shan ruwa anya ba za ki sha ruwa a kicin ba a ah, insha Allah ba zan sha ruwa a kicin ba jiya ya kika yi jiya an sha ruwa na gama koma. na yi na yi wanka na sa turaren wuta ina jiran miji ya shigo ya sha ruwa shi ma. Mm. Eh. <laughs> Mace ta sha ruwa a kicin sai ka ce wata gaja? La to wallahi mata da yawa suna shan ruwa a kicin. Ko? Tabbas. aiko bai kinga kefa yara fa uku ne eh. ko ko ko nawa ne mm. ya kamata ki yi abinci da wuri ki gama da wuri ya ma fi daɗi in aka yi baki fa irin ya kawo yan gayun nan su zo shan ruwa ko yan me ya kawo ba idan dai na gama in Allah ya lallai to sorry madalla jama'a iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado na wannan makon kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu a madadin hawa kabir daga kaduna ni faruk muhammad yabo da haɗa shirin na gabatar ke fatan mu kasance lafiya.